أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين اللهم صل وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطاهرين يوم مسلمي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a cikin iko ta ubangijin allah subhanau wata'ala idan allah ya so ya yadda zamuyi tarayya da ku a cikin wannan shiri namu na hukunce-hukuncen musulunci yau zancen da za mu yi shi ne za mu yi zance a kan sanin hukunce-hukuncen nan ta musulunci yani wani irin shiri ne musulunci ya yi madan adam domin samun dadin kan ɗan adam a nan duniya da ranar gamuwa da allah subhanahu wa ta'ala ina ji ƙur'ani da ya tabbatar mana cewa ya sanya ma kowace al'umma shari'a da hanya da za su bi a kai ko hanyar da ya tabbatar da su a kai akan haka musulunci ɗaya ne amma shari'a ita ce mai ta bambanta kowane annabi ko kowane manzo yana da nasa shari'a amma addinin Allah shine musulunci idan muka zo a cikin addinin addinin namu addinin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko shari'an nan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ga wannan shari'a ta yi ma mutum dan adam tanadi yanda zai rayu a nan duniya lamun lafiya ya hadu da Allah kuma subhanahu wa ta'ala lamun lafiya a kan haka za mu gani cewa musulunci ya nemi a wurin dan adam cewa ya yi ƙoƙari ya san hukunce-hukuncen nan ta musulunci da karatun da musulunci ya zo da shi saboda me ya tafiyar da rayuwansa a kan abin da musulunci ya nema sawa'an rayuwansa na rayuwansa shi kawai ne ko rayuwa da yake na zamantakewa da shi da sauran mutane ya kamata ya tafiyar da wannan rayuwa akan hukunce-hukuncen nan na addini ta musulunci akan haka za mu gani cewa shirin da musulunci ya yi ma ɗan adam ya kashu kashi uku shine da na farko shiri da wannan shari'a ta yi ma ɗan adam na akida kudirin da mutum zai yi sakakkan cewa da zai yi cewa akwai Allah Allah ya yi ko annabi akwai ran tashin akwai kiyama sa'an nan kuma a cikinmu mazhabinmu mazhab ahlul bait cewa me khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine saidina wa maulana amirul mu'minin ali bin abi talib salamullah alai sannan cewa Allah subhanahu wa ta'ala adilin sarki ne sa'an nan shirye-shirye na biyu shine hukunce-hukuncen nan na me na aiki na farko abinda mutum zai kudiri da shi ne a zuci sa'an nan me abinda zai aikata a waje shine mai da muke ce mai hukuncin nan na fikihu na ji wannan karatun da za mu yi karatu ne na fikihu da za mu yi sa'an nan lamari na uku shine matsaloli da suka danganci mai tabi'an mutum akhlaqin mutum yanda mutum zai ya gyara tabi'ansa yanda mutum zai ya gyara zuciyansa domin wannan zuciya akwai lamurra da yawa da take bijiro ma wannan zuciya to menene maganinsa za mu ga musulunci kuma bai rafkana akan wannan lamarin ba hakan aka idan muka zo za mu yi bayani wayannan shiri guda uku da musulunci ya shirya ma dan adam za mu gani cewa na farko abin da ya danganci akidan mutum cewa mutum ya zai rayu alhali tunaninsa ba ɗan ɗarga ciki cikin rayuwansa ba kubcewa ga barin addini da shari'an Allah sa'an nan kuma abin da ya kamata mutum ya samu yakini da su ini shine sakakkance da wayannan lamurra wayannan lamari duka abin da ya danganci mai kadaita Allah imani da manzancin manzo imani da cewa wayannan shagabannin nan guda goma sha biyu su ne mai khalifofin annabi imani da cewa Allah adilin sarki ne imani da tashin kiyama cewa akwai ran sakamako wayannan lamari duka ya kamata mutum ya san su akan mai ƙudircewa yani ya san su da yakini ya zama na an tambaye sa yana da dalili cewa Allah shine Allah Allah shine buwayen sarki Allah shine sarkin da yake ba wani sarki kuma bayansa cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine abin kadaitawa babu wani abin bautatawa da gaskiya koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wayannan lamuran duka ya kamata mutum ya imani da su akan shi ne nan malumma suka ce kai taklidi shi ne kai koyi da wani a ya zama ne yana da yakini kan wannan lamarin idan muka komo wannan shiri na biyu shine abin da ya danganci hukunce-hukuncen fiki shine aikatacceniya da mutum zai yi sawa'an ibadansa ne ko sai da sayarwansa ne haramun halali duka wannan ya kamata mai mutum ya san wannan lamarin amma a nan wannan sashi shiri na biyu da shari'a ta yi ma mutum ta yi ma dan adam babu laifi ya yi koyi da waninsa a cikin wannan lamarin shi ne me ya bi wannan suka kai wani martaba na ilimi suke iya su fidda hukunce-hukuncen musulunci hukunce-hukunce na haramun da halali a cikin littafin Allah da sunan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi misali hukunce-hukuncen sallah ya bawa zai yi sallah hukuncin azumi barin yi da mutane da sata ire-iren wayannan lamari shi ne mai misali ne wannan muka fada ne shiri na biyu da musulunci ya yi ma bawa sa'an nan idan muka zo a cikin shiri da musulunci ya mabawa ne mai abin da ya danganci akhlakin bawa shi ne mai tabi'an bawa ya bawa zai zamna duniya ya san cewa karya bai da kyau ya san cewa sata bai da kyau bayan ya sani cikin fikihu to sai zo ya tabbatar da shi mai a cikin tabi'ansa. ya zai yi ya sarke kiransa ka dukkan dauda siffofi kyawawa misali baiwa da jarumantaka, da izza cewa musulmi ya san cewa shi ne mai izza sa'an nan ya zai yi gwagwarmaya da fada da siffofin nan wanda suke mai ba su da kyau Shi ne kaman hasada da rowa da munafunci da ire-iren wayannan lamari wannan musulunci kuma ya yi mame bawa shiri a kan wannan saboda idan kai imani da Allah ka tabbatar da hukunce-hukuncen nan na musulunci to wayannan lamura kuma ya kamata mai ka guje su mutum ba kai ka ce kai kasan yadda ake sallah sa'an nan kana yi da mutane ba ka cewa ka san yadda ake sallah mutum ba ka ka ce kana sallah sa'an nan kana munafunci bayan mun san wayannan shirye-shirye da musulunci ya shirya ma dan adam to yanzu za mu zo mu yi bayani matsayin hukunce-hukuncen nan na fikiu wani hanya kuma mutum za ka bi ka san hukunce-hukuncen na me na shari'a abin da ya danganci me a a akan haka za mu zo mu yi bayanin wannan lamari a dukkan mukallafi wanne ya balaga yana mai da zabi guda uku saboda mutum da allah ya halicce ka ya aiko maka manzo wannan manzon ya zo maka da shari'a ya ce maka wannan halali ne wannan haramun ne wannan ya kamata ka yi wannan ya kamata ka goje sa to yau kai musulmi baliki wani hanya za ka bi ka san wayannan hukunce-hukuncen da musulunci ya zo maka da su halalinka da haram ya za ka yi ka sani akan haka a mazhabin Bayt bait salamullahi alaihim muna da hanyoyi guda uku da yake ya kamata dukkan mukallafi ya zabi daya ne na farko in ma ka zama mujtahidi me ake nufi da mujtahidi wanne ya kai wani martaba ta ilimi zai iya ya fidda hukunce-hukuncen addini a cikin mai littafin Allah da sunnan manzon Allah da alayensa saboda amu mazhaban ahlul bait kamar yadda ruwayoyin da aka rawaito a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hujja ne a kanmu haka ma haka kuma aikin manzon Allah da abin da manzon Allah ya ga ana yi ya tabbatar yani shi ne mai bai musun wannan abin ba haka kuma alayensa wannan mai su ne halifofi a bayansa halifofin nan goma sha biyu da farko imamu ali zuwa imamu mahdi wayannan halifofin su ma zancen nasu hujja ne a kanmu aikin da suka yi hujja ne idan suka ga ana wani abu ba su yi musu wannan abu ba kuma hujja ne a kan mujtahidi shine wanda ke kai wannan matsayi da zai iya ya fidda hukunce-hukuncen musulunci a a ƙur'anin Allah da sunan manzon Allah da halayensa mukallafi mutum ya kamata in ma ka kai wannan matsayi kai da kanka za ka yi mai ka fidda hukuncin abin da yake wajibi a kanka ko ka san abin da yake haramun ka guje sa a cikin mai littafin Allah da sunan manzan Allah ko a'a idan ba ka kai wannan mai matsayin ba mafi yawan al'umma ba su kai wannan matsayin ba wannan suka kai kaɗan ne shi shine mutum kaza mai shi ne mai ka koma zuwa ga wannan ya kai wannan matsayin yani shi zai fidda maka hukuncin Allah ya so me ka yi aiki da shi shi ne mai muke ce musu maraji'ai yani marji'i wanne yake za ka koma wurinsa ka yi aiki da fatawansa wanne ke aiki da fatawan marji'i shi ake ce ma mai mukallidi idan kuwa ba haka ba kaza zama mai mai taka tsansa shine mai ihtiyat shine mai kasancewa wannan abin haramun ne ko halali ne yani wannan bagire da in ke ciki menene hukuncin wannan bagire matsalan za mu yi misali wani lokaci mutum ka kai wani wuri a wani bagire baka san hukuncinka ne za ka cika sallanka ne ko kasar za ka yi to wannan ya san bagire na ihtiyaci lokacin mai sai ya yi sallah ya cika sallansa kuma ya yi kasar ne mai ya yi san kenan ba wani mai abinda Allah zai tambaye sa ba wani hukuncin Allah akan wuyayensa to wannan sanin wannan bagire bagiren da ya kamata mutum ya yi san ya san menene hukuncinsa a nan kuma lamari ne mai mawuyaci kwarai akan haka mutum in ma ka zama mujtahidi kai ka me ka fidda hukuncin addini a cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah da alayensa ko ka zama mai mukallidi ko ka zama muhtad ina ji a sabon shiri da zamu so muku da shi za mu yi bayanin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu